أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باين حقيم قوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ريتم كتابا كرنت حديثا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم أتكم ون اللتافي نا اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى wanda fadilatu sheikh muhammad fuhad abdulbaki ya rubuta rahimahullahu ta'ala hadisan da suka kunshi waɗanda imamul bukhari da muslim suka ruwaito wajen lafazi ko kuma wajen ma'ana ko da an samu bambanci wato ɗan kaɗan ne to za a iya cewa mutafakun alai abinda suka yi ittifaki a kai kuma mai wannan littafi ya riga ya mana bayani cewa zai kawo abuwa na imamu muslim saboda tsarinsa ya fi kyau ya fi sauki zai kawo hadisai na imamu muslim saboda yana tattara hadisai a babi guda inda kake tsammanin za ka samu hadisin da yake magana akan abu kaza to a cikin sahih muslim idan ka je za ka samu saɓanin sahihul bukari saboda sahihul bukhari yana sanya anawiyin wato waɗansu sunaye na babi wanda yake kafin ka kayo ko ka riska yana da wahalan al'amari saboda haka yana wahalar da ɗalibin ilimi sai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya musu baiwa mai zurfi a wannan ɓangare Sune suke ganin saukinsa saboda haka salon da mai wannan littafi ya bi salo ne mai sauƙi duk lokacin da ya kawo babi ya kawo hadisin kuma zai ambata mana idan ka koma sahihul bukari ga babin da za samu hadisin ko ga inda za samu hadisin a yau darasinmu na bakwai za mu tashi daga babi na ashirin biyar babu bayanin hisalil munafik babin da zai yi bayani dangane da sifofin munafiki alamu na munafiki hadisi na talatin da bakwai hadisu abdullahi bin amru أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن kanat fihi khaslatun min an-nifaq hatta yad'aha idza tumina khana wa idza haddatha kadhaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara wannan hadisi an karɓo ne daga abdullahi bin amru bin al'ar Allah shi ƙara yadda da shi shi ya musulunta ma kafin mahaifinsa Eh, a cikin tarihi ba abinda aka ambata kenan ya musulunta katin mahaifinsa kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake shi da ainihin iya rubutu da karatu saboda yana rubutawa duk abinda ya ji daga wajen annabi yana rubutawa annabi ya baki dama shi yasa ya kasance ya tara hadisai masu yawa sannan kuma sahabi ne mai yawan ibada shi ne wanda ya auren nan bai kula da amarya ba har sai da annabi ya je gidan to ya kaga wannan babban alama ce ta cewa aikin ibada ya dame ki ba maganan zama da amarya ko wani al'amarin duniya ba wannan sahabi abdullahi bin amr bin radiyallahu anhuma yace annan ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lalle annabi ya ce arba'un ababe guda hudu man kunna fihi duk wanda suka kasance cikinsa kana munafiqan khalisa to ya zama tataccen munafiki duk wanda yake da waɗannan ɗabi'u guda hudu to tataccen munafiki ne wa man kanat fihi khaslatun minhunna duk wanda aka samu wata ɗabi'a daga cikin su tare da ki kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha to a tare da ki akwai alama ta munafinci har sai ya bari saboda haka akwai wanda yake hadawa duka hudu akwai kuma wanda yake cankan guda daya alama ta farko iza tumina khana idan aka amince masa yayi ha'inci sawa'un na kudi ne ko na magana ko ta dukiya in an baki amana to sai yayi ha'inci to munafiki ne wa iza haddasa kazaba ko idan zai ba da labari sai yayi ƙarya da wanda ya sani da wanda bai sani ba duk zai ba da labari ga ƙarin gishiri wato kan abin da ya sani sai ya ƙara abin da bai sani ba ya ƙirƙiro idan haddasa zaba sai faɗi ƙarya kuma ya san ƙarya yake yi alama ce ta munafinci wa idan ahada gadara idan aka yi yarjejeniya da ki sai ya yaudara duk wanda aka kulla yarjejeniya da ki yayi yaudara to yana da alaman munafiki ko alaman munafikai saboda haka almuslimuna ala shurutihim musulmi suna kan sharuɗansu wajen harkokin kasuwanci aka haɗu aka yi yarjejeniya ka zo ka saba to kai munafiki ne wajen harkoki na zamantakewan aure ko zamantakewan shugabanci kai hatta al'amarin siyasa in dai an yi yarjejeniya da kai to ka cika in baka cika ba kai yaudara to kana da alaman munafinci saboda haka almuslimuna ala shurutihim illa shartan harrama halalan aw ahalla harama musulmi suna kan sharuɗan su sai dai sharaɗin da ya halatta haram wanda Allah bai yadda ba ko kuma wanda ya ainihin haramta halal to wannan Allah bai yadda ba amma dai sharuɗa waɗanda za a inganta zamantakewa da mu'amala da yarjejeniya waɗanda ba su saba wa Allah da manzonsa ba to dole a kiyaye wannan ita ce ka'ida saboda haka duk wanda ya ainihin karya alkawarin da aka yi ko yarjejeniyar da aka yi to lalle yana da alaman munafinci wa idza khasama fajara ko wanda aka yi husuma da ki yana da gaskiya ko baya da gaskiya amma an fi dangantawa ga mutumin da baya da gaskiya saboda yana da shugabanci yana gadara da waɗansu ko yana da fawa da exposure ko yana da wata dama fajara sai ya yi fadirce ya yi taurin kai ya yi tawaye ya ce aiki ba za a masa ka ba alhali kuma shi ne wanda bai da gaskiya amma wanda yake da gaskiya abin abinda yake so shine ya ainihin kwantar da hankalinsa idan yau kana da dama gobe baka da ita idan ka samu fawa a yau gobe babu wannan fawa in kana da exposure a yau to gobe baka da wannan exposure saboda haka kai tunani idan dattawa suka zo suka danne ka akan al'amari to ka hakura wasulhu khairu ina ba ta gane saboda haka duk wanda baya da gaskiya aka yi ƙoƙarin a sasanta tsakaninsa da waɗanda suke husuma da su amma ya yi tawaye ya fajirci to wannan alama ce ta munafinci to kun ji sifofi guda hudu sai dai wani hadisi ya kulle kan malamai da yawa eh saboda za ka samu musulmi yana da waɗannan sifofi wani lokaci ma malami ne za ka samu duk waɗannan sifofi ya hala in an ba shi amana ya ci ko malami ne in an yi husuma da ke fadirci ya yi ɗagawa ya gwada girman kai kuma malami ne in zai faɗi magana ya yi ƙarya kuma malami ne in ya yi alkawari ya saba kuma malami ne to ya za a yi yasa malamai suka ce ana samun malami ya hada waɗannan sifofi akan samu malami da ɗaya daga cikin waɗannan sifofi kamar yadda za a iya samun leman leman shine mene da hausa eh tunda ba za a ce jahili ba wanda ba malami ba me za a kira ki eh ana iya samun kado Ko <laughs> kado da hausa me za ba ka zama ko to eh to me za mu ce amale eh, saboda kaga ai ba za a ce jahili ba akwai wanda yake duk abubuwan da yake shi ba malami bane ko ba jahili bane ya san daidai ya san abin da ba daidai ba to shi ma za ka same shi da waɗannan sifofi ko kuma ɗaya daga cikin waɗannan sifofi to shi yasa malamai suka ce wannan hadisi abin tsoro ne hadisin gaba ma abin tsoro ne saboda haka duk wanda aka samu ya hada waɗannan sifofi to lalle fa ya shiga uku sai dai munafinci kashi biyu ne akwai munafincin zamanin annabi wannan munafinci shi yafi muni wani irin munafinci masu bayyana musulunci su ɓoye kafirci su ne waɗanda Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira ina fata an gane waɗannan munafikai to suna kasan ma kafirai a wutan jahannama sannan kuma akwai munafinci na aiki eh wanda za a dan bashi wani abu zai dan yi tuwa-tuwa amma in yazo yana sallah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah ga manyan bayin Allah suna sallah amma boye dan tuwa-tuwa ne to kaga wannan al'amari yana hannun Allah subhanahu wataala Allah ta'ala kine mai masa hukunci idan ya sahale masa wata hanya wanda ya settle din wannan to zai samu sauki sai kuma malamai suna cewa ko zai je aljanna sai ya sha wahala saboda duk wanda ya sifantu da wata mummunar sifa to fa in ya kuskure ya je lahira a haka ko zai je aljanna da karshe sai ya sha wahala Allah ya tsare mu wannan hadisi a al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi fi kitabil iman ababin wato a littafin imani domin alama ce ta imani mutum ya nisanci ha'inci alama ce ta imani mutum ya nisanci ƙarya sannan alama ce ta imani mutum ya nisanci saba alkawari ko yarjejeniya alama ce ta imani mutum ya nisanci fajirci da girman kai ya sa imamul bukari ya fitar da wannan hadisi a kitabul iman babu alamatil munafiq babin da zai yi bayani dangane da alamar munafiki kamar yadda muka yi bayani sai hadisi na gaba hadisu abi hurairata عن النبي صلى الله عليه wa sallama قال ayatul munafiki salat iza haddasa kazaba wa idza wa'ada aklafa wa idza tumina kana. hadisin abu huraira Allah ki kare yadda da ki Abdurrahman ibn Sakar ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah kuma mahaddata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يتي النبي ياتي آية المنافق واتو آية المنافق علامة لأن الآية المراد بها هنا العلامة واتو علامة كنا إذا تي الخفلة وأن مكرن تأتي alamar munafiki ko alamun munafiki salatu guda uku ne ba wai ya gwada su ne kawai ba shi yasa ya fara kawo mana mai yawan da farko bayan waɗannan guda hudu ma ko wadansu a gefe domin duk inda mutum ya kasance wato yadda aka amince masa yana ɗan wato wato akwai alamar munafiki a tare da shi saboda an yadda da kai to ya kasance a ɓoye ma ɗari bisa ɗari haka kake amma kar ya kasance kana dan bayyana sabanin abin da kake boyewa ko lokaci a gaban mutane za a gwada musu kai bawan Allah ne idan dare ya yi dare kuma to kai abokin shelan ne to kaga alama ce ta munafiki Allah ya tsare mu idza haddasa kadaba idan zai ba da labari ya yi ƙariya wa iza ada aklafa idan ya yi alkawari ya saba wa iza tumina kana idan an amince masa ya yi ha'inci saboda haka guda ɗaya ne kawai ba ambata mana ba wajen wa iza wa'ada aklafa kusan da yake wa iza ahada gadara abinda ba ambata ba a wannan hadisi shine wa idza qasama fajara saboda haka in ka hada su dukkan su alamu ne na munafikai akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi fi kitab iman ainihin littafin imani babu alamatil munafiq babin da yake bayani dangane da alaman munafikai sai da wannan ruwaya ta Abu Hurairah ce Allah ki kare yadda da ita wannan Allah ki kare yadda da ki wancan ruwaya kuma ta Abdullahi ibn Amr ibn al-As Allah ki kare yadda da ki saboda haka kusan manya-manyan da suka haddace hadisan annabi sune aka kawo hadisan su anan wani lokaci abu huraira ma yana fala yana ce sai abin da ya kasance na abdullahi bin am fa innahu yaktubu wala aktu saboda shi yana rubutu ne ba na rubutawa shi duk abin da ya ji zai rubuta sai dai kuma wani lokaci kamar yadda ake bayani wanda yake dogara da ainihin haddansa ya fi kiyaye abu akan mai rubutawa yanzu da wani zai ɗauki littafinsa yana jotin abubuwa da yawa za a yi ta fala in yaje ba zai iya maimaitawa ba sai kana yawan maimaita su yau da gobe sannan ka haddace saboda haka sai ka samu wato bai rike abubuwa da yawa ba amma wanda yake sauraro ya tsaya ya dogara da haddansa tsantsa to ya fi kiyaye abubuwa Allah ya samu dace wannan kuma ba wai ya gwada rubutun bai da muhimmanci bane a'a wani lokaci ma kutiba qarra wa ma hufiza harra abinda aka rubuta shine ke tabbata abinda kuma ka haddace shi wani lokaci don duniya ta kada ta yi wani irin kaɗi to za ka iya manta wani abin gaba daya a neme ki a rasa to Allah ya samu dace sai babu bayani hali imani wato hali imani man kala li akhihi muslim ya kafir wannan babu shi kuma zai mana bayanin halin imanin mutumin da ya ce ɗan uwansa musulmi ya kafiri ya yi imaninsa yake yana nan ko ya tafi yana nan ko ya yi targaɗe ma ainihin imaninsa yana nan wato ba cikakke ba ga hadisi na talatin da tara hadisu abdullahi bin umara radiyallahu anhuma anna rasulallahi صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما رجل قال لأخيه أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أهدهما ولا حديث عبد الله دم عمر نه الله شي قال يدارس واتو باون الله ثم دان خليفه منزون الله صلى الله عليه واله وسلم ya ce lalle manzon Allah ya ce ayyuma rajulin don mutumin da li akhihi ya ce maɗan uwansa musulmi tun musulmin da ya ce maɗan uwansa musulmi ya kafir ya kai kafiri to fakar ba a biha a haduhuma to faɗayensu ya dawo da kafirci dole a laluma ɗayensu kafiri ne sai dai kuma kalman ta yi nauyi da yawa eh, waɗannan hadisan da muke karantawa suna daga cikin hadisan da malamai suka ce akwai ainihin rikici a cikinsu saboda wajen fassarawa kai tsaye duk mutumin da yake sallah yake azumi yake zakka don sun samu sabani da wani ko kukure kuskure sai ya ce masa ya kafir to wannan kalma ta kafirci ba ta faduwa ƙasa banza ai kaman kalmar la'ana ce duk wanda ka ce Allah ya la'ante shi in baya da haƙƙi a bisa wannan la'anan to za ta dawo kanka kai mai fala saboda haka duk wanda ya barna ce masa kafiri ne sai yau aka wayi gari barnansa ba ta fitar da ki daga musulunci ba to kai ka fita ta sai kai kalmar shahada saboda haka dunkule wanda yana mana gargadi ne mu yi taka zanzan karka ambaci kalmar kafirci sai inda ya tabbata kafirci ne kuma kafircin nan yana kasuwa kashi biyu akwai kafirci na kafirci na hakika shine tawaye wa Allah subhanahu wata'ala sannan kuma akwai kafirci na butulci ina fata an gane saboda haka waɗansu malamai suna fassarawa da cewa duk wanda ya ce masa ya ce ma ɗan uwansa ya kafir ya kai kafiri to kalman za ta dawo duwa ga ainihin ɗaya daga cikinsu sai ta nemi inda za ta makale bi ma'ana idan wanda aka ce masa kafirin ba kafiri ba ne to wanda ya faɗi kafircin ne za ta dawo kansa komai sallansa komai azuminsa komai biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya gwada bai da hankali bai da tunani saboda kalmomin da yake ambatawa lalle an samu matsala alhali bai sani bane ko ya manta ne ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abinda ya ambata na kowane irin lafazi ko kalma to lalle a tare da shi akwai raqibu da atid suna rubutawa saboda haka Allah ta'ala zai hisabi akan wannan don haka sai a yi takatsantsan wajen furta ire-iren waɗannan kalmomi saboda hatsarin da ke cikinsu amma in ya tabbata kafircin mutum ya aikata to wala ce masa ya kafir wannan ba matsala bane amma duk ya saba wa Allah to sabon Allah baya sa mutum ya kafirta misali a ce ya je yayi zina kace masa ya kafir saboda Zilan da ya yi wannan ba kafirci ba ne ya saba wa Allah bai kafirta ba ko ya je ya yi sata kace masa ya kafir lalle wannan hatsari ne saboda satan da ya yi bai kafirta ba ko ya yi kwace kace masa ya kafir saboda wannan wannan hatsari ne saboda bai kafirta ba amma idan ya yi tsafi wannan kace ya kafir wannan daidai ne ko ya yi shirka ya yi sujada wa dodo ko ya daina neman ainihin arziki a wajen dodo ko kariya a wajen wani abu koma bayan Allah to wannan idan ka ce masa ya kafir to kaga kana da dalili ina fata an gani saboda haka ba kafir ta mutum sai idan ya kasance hakikanin kafircin yi. kaman aka ce ga ayan ya ce ƙarya ne aka ce ƙur'ani ne fa ce ƙur'anin ma ƙarya ne ka kaga wannan ya kafir aka ce manzon Allah ya ce kaza ya ce ƙarya ne manzon Allah ya ce aiki eh, ma makaryaci ne kaga wannan ya kafir za ka ce masa ya kafir kaga abu ne wanda yake a zahirarce wani hadisi akhrajahu al-bukhari imam bukhari ya fitar da hadisin a kitabul ada ko a kitabul ada wato littafi na adabi ladubba na zamantakewa da mu'amala a tsakanin al'ummar musulmi babu man kaffara akahu bi ghairi ta'wilin duk wanda ya kafirta dan uwansa musulmi ba tare da fassara ba shine bi ghairi ta'wilin saboda haka in ce masa ya kafin za a tambaye ka amma dai malamai duk sun yi a akan ɗaya daga cikin alkabayar idan ba kirka ne ko kafirci ko tsafi ba to ba kafirta mutum sai idan abin da ya shafi shirka da ainihin kafirci da kuma tsafi bi mana babin tauhidi kenan kun san tauhidi yana da fadi zai shafi Allah subhanahu wata'ala mala'ikun Allah littafan Allah manzannin Allah da kuma ranar tashin alkiyama da kaddara mai kyau ko kuma mararta na sai babu bayani hali imani man ragiba an abihi wa huwa ya'lam wannan fa duk ababin imani ne ababin imani ne imamu bukhari ne yake fitar da waɗansu hadisan babin imani sai kai su wani babi daban eh amma imam muslim duk ya tara su a kitabul iman ne ya sa mala ya kawo mana wannan shi ya fi saukin al'amari waɗannan hadisai kuma za su yi mana bayani ne dangane da halin imanin da man ragiba an abihi wanda ya kyamaci ubansa wa huwa ya alamu kuma ya san ubansa ne musamman nigogin yanzu ai tun da Allah ya yi ka talaka ka fito a gidan babu ka haƙura makaryacin banza makaryacin wofi eh, ana tambayansa wai waye ubansa sai ya gwada wani dogon gida wani abun nan har kawai karfi da yaji sai ga ya da wani wanda babu dangin iya babu na baba saboda yana da matsayi ko yana da kuɗi ko za ko waɗansu masu matsayi sukan karɓi 'ya'yan kowa wani yana da kuɗi yakan karɓi 'ya'yan kowa shugabannin da sukan karɓi 'ya'yan kowa banda na yanzu kuma ba abin da ya dame su wani shugaba daga cikin shugabanni na da dattawa za a gaishe da wani yaro ka tambaye ki ina ubansa sai ce ni ubansa alhali kuma ba baki ne ainihin ubansa ba wani ma ba a san ubansa ba wani kawai zai zo ya ajiye ɗa a gidan kawai ya gudu a zo a yi ta bincike ba samu ba sai ce ya zama ɗana shi kenan su suna yin haka ne saboda Allah duk da kasancewa wajen adoption an yi maganan taban ne kwanakin baya mun yi darasi akan wannan mun yi bayani saboda haka su suna yi ne don Allah to amma wannan ana magana ne ga mutumin da ga ubansa saboda talakan talake ke ne uban alarme yake ba yadda yake a gigice yake amma ba ya son a ce ubansa ne sai je samu wani honorable ana ce wane ne babanka sai ce bulwa ne kuma karya ne to duk wanda ya yi haka to me matsayin imaninsa ga yana sallah yana azumi amma ya kyamaci ubansa da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ya fito daga ruwansa da tsari ne na Allah baka yi saka canza ba idan Allah ta'ala ya baka iyaye kana da iyaye to baka yi saka canza su ba kamar wanda aka haife shi ne bai da uba shi ma bai yi sai canza ba to tunda Allah ta'ala ya fitar da kai a yanayi wanda yake akwai kaskanci a ciki ko babu daraja to menene nake aman wannan har ka kyamaci mahaifinka to yaya halin imanin wannan mutumin yake حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوى مقعده من النار حديث أبو ذر الغفاري Allah shi gafarta masa eh saboda me saboda annabi ya ce wato gifar gafara Allah laha yace kabilan gifar Allah ya gafarta musu saboda haka yana ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu sami'a annabiyya kuma ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul annabi yana cewa laysa min rajulin babu wani mutum idda'a li gairi abi idda'a li gairi abi wanda ya kagen wanda ba ubansa ba yamannu da wanda ba ubansa ba wa huwa ya'lamuhu kuma ya sani kun ga bai sani ba kai sassauci amma ni gogin yanzu ba sani bane sun sani da gangan suke yi wai su daga ajinsu kuma ajin da ba zai dagu ba amma wanda ba a san ubansa ba to Allah ta'ala dama ya riga ya fada wuduhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah saboda haka liƙa su da iyayensu idan an sani fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikwanukum fi din wa mawalikum saboda haka yan uwanku ne cikin addini dan uwan wani ne dan gidan wani ne to wani lokaci ma za a ce dan wani ne in aka zo ana dogon bincike sai ce eh ina ce ni ne ubansa saboda ba a san wane ne ubansa ba tsintansa muka yi shike nan magana ta kare wannan ba zai zubar masa da darajarsa ba akwai mutane da yawa wanda Allah ya ba su ilimi ta wannan hanya suka zama madaukaka akwai mutane da yawa wanda Allah ya ba su mulki ta wannan hanya haka suka ɗaukaka akwai mutane da yawa wanda Allah ta'ala ya ba su kuɗi ta wannan hanya saboda haka kuɗi ba gado ake yi ba mulki ma wani lokaci ba gado ake yi ba ilimi ma ba gado ake yi ba Allah ne ke rabawa duk wanda Allah ta'ala ya sa da rabonsa zai samu ba sai ubansa wane ba ne ya kamata a gane wannan saboda haka annabi ya ce laisa min rajulin babu wani mutum idda Ali gairi abi wanda ya kagen uban da ba nasa ba wa huwa ya alamu kuma ya san haka illa kafara ce ya kafirta to shine malamai suka ce ba yana nufin kafirci na gaba ɗaya fita daga musulunci ba amma yayi babban butulci saboda ubangiji ta'ala ya ce wa azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum sai aka yi amfani da kalman kafartum bi ma'ana kafara idan kun yi kafirci na butulci kenan yayi tawaye ma neman Allah ai tun da Allah ya kaddara ma kana da uban ai ka samu matsayi wani yana nan bai da uba alayi aka haife ki to me yasa ba za ka girmama wannan ba ba za ka gole wa Allah ba to babban butulci ne mutum ya liku da uban da ba nasa ba kuma haka al'amarin yake mutum ya liku da uwar da ba tasa ba din yadda ake samu a bangaren iyaye maza to haka ake samu ta bangaren wato uwaye mata wa manitta a kauman duk wanda ya yi da'awan waɗansu mutane da ce ai ɗan gari kaza ne ni ɗan ƙabilan kaza ne laisa lahu fihim alhali babu dangantaka a tsakani ko na alini annabi ce wannan ma babban fajiri ne fal ya yatabawwa maqadahu minan nari to ya zaɓi matsugunin a gidan wuta saboda yaudara ce ƙarya ce saboda haka ka faɗi ƙabilanku ko da wata irin ƙabila ce don kai ɗan ƙabilan kaza ne bai sa ka dawwama jahannama don kai ɗan ƙabilan kaza ne kamar larabawa ƙuraikawa bai sa ka shiga aljanna idan ba ka yi biyayya wa Allah ba saboda haka yin kayi biyayya wa Allah ko daga wace kabila kake zaka shiga aljanna idan kayi tawaye wa Allah ko daga wace kabila kake zaka shiga wuta to balle mutane to kun ga waɗannan mutane guda biyu mutum na farko annabi ya dingina shi ga kafirce wanda yayi da'awa yayi kage ya mannu da uban da ba nasa ba da shi yake gadara alhali kuma ga ubansa saboda tsaban wulakanci ya raina ubansa na biyu kuma shine wanda ya jinginu da kabila ko waɗansu mutane babu dangantaka babu alaƙa. to shi ma wannan makaryaci ne shi ma ɗan gidan wuta ne sai dai anan ba ce shi fakar kafara ba wancan ne aka ce wato fakar kafara ko illa kafara wannan shi kuma ya ma shiga jahannama kawai ya zaɓi inda yake so ya zauna duk waɗannan abubuwa haɗari ne kuma rashin imani ne akhrajahu al-bukhari imam Hulbukari ya fitar da wannan hadisi fi tabil al a ainihin littafin da yake bayani dangane da darajar mutane idan Allah ya bada daraja wa mutane haka Allah ya ba su in baka ka cikinsu kar ka zama dan dosalen dosane ka tsaya a ajin da Allah ya ajiye ka babu haddasana abu ma'mar wato ainihin babin hadisin da abu ma'mar ya ainihin karantar da su sannan sai hadisi na 41 hadisu abi hurairata radiyallahu an alin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala la targabu an abaikum fama ragiba an abihi fa huwa kufrun wala hadisi na abu huraira Allah shi kare yadda dake daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce la targabu an aba'ikum kada ku yi kyaman iyayenku wannan ya gwada da uwa da uba da ainihin kakanni kada ku yi ainihin kyaman iyayenku da danginku man ragiba an abi duk wanda ya kyamaci ubansa ko ya kyamaci uwarsa fa huwa kufrun to hakika wannan kafirci ne saboda su ba su da daraja saboda suna fama da talauce saboda makaskantan mutane ne to hakika wannan kafirci ne fi ma'ana butulci ne mai muni wannan hadisi akhrajahu al-bukhari har ila imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi kitabul fara'i babin da yake bayani dangane da rabon gado mutumin da ya liku da wani in aka zo rabon gado za a baki ai ba za a baki ba duk dan da ba naka ba ko ka yi adoptin ɗinsa an zo rabon gado ba za a ba shi ba ko da yarjejeniya sai dai ka sashi a babin wasiyya saboda haka an tsince shi ne ko an tsince ta to ka yi abin nan nasa ka tattaro shi shi kenan kana da dukiya kafin ka bar duniya sai ka yi wasiyya a ɗan san masa abu kaza amma ko ya shahara da sunanka ko ta shahara da sunanka tunda ba kai ka haifa ba to babu maganan gado kai ma kar ka zo kana kilemin din gado Tunda da amma ka je kali ku da shi ba don Allah bane don kwaɗayi ne saboda duniya ka dauka cewa idan ya mutu kana da wani kaso ba ka da fiti kitabul fara'id sannan kuma ababin wato wato Da'a, ila Gairi, abe duk wanda ya kagen uban da ba nasa ba to lalle yayi butulce في حديث نقبا حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما قال سعد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام فذكر لأبي بكرة فقال وأنا سمعته أو سمعته أذناي ووآه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا حديثا من ينسحبين قدابيو سعد بن أبي وقال ɗaya daga cikin almubashari na biljanna mutane goma da aka yi musu albishir da gidan aljanna sannan da abubakarata shi ma babban sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wanda ya ruwaito hadisin da annabi yake cewa wato lallai shekara ta sake zagayowa ka yaumi kamar ranar da khalaqa Allahu samawati wal arda asana اثنا عشر شهرا منها kamar yadda Allah ya الله a cikin آية radiyallahu anhum Allah shi kare yadda da su qala sa'adun sa'ad bin abi waqas yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa wa sallam naji annabi ya yaqulu yana cewa man da'a ila ghairi abi duk wanda ya jingino da uban da ba nasa ba yayi ƙage yayi kilemin wa huwa ya'lamu ya sani annahu gairu abi ba shi ne ubansa ba kuma ubansa yana nan saboda alarme yake saboda yana fama da talauci saboda ba da matsayi ya kare uban ya wulakanta shi to wannan mutumi wannan niga faljannatu alaihi haram aljanna ta haramta gare ki aljanna ta haramta gare ki domin wannan ya gwada dan taka ne eh fa zukira li abi sai aka ambata ma abu wannan hadisi fa sai yace wa'ana yace ni din nan sami'atu uzunaya kunnuwa na guda biyu sun ji daga annabi wa'ahu ahu kalbi sannan zuciya ta ta kiyaye wannan hadisi min rasulillah sallallahu alaihi wa wa sallam daga manzon Allah wannan wani salo ne na bada hadisai guda biyu waje ɗaya. waɗannan sahabbai dukkan su sun ruwaito wannan hadisi kuma wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da hadisin wato kitabul fara'id ababin ainihin gado kamar yadda muka yi bayani a baya ababu man ta'a ila ghairi abi babin wanda yayi da'awa ga wani da ba ubansa ba yace kine ubansa alhali ubansa yana nan amma in kun duba za ku ga da wannan hadisi da na sama da imamul bukhari ya kawo ya kawo su a babin da ake tsammanin zai kawo su amma ku dubi hadisi na can sama hadisi na can sama sai ya kawo shi kitabul malakib alhali hadisin da ya kawo a wannan babi babu almanaki ba ciki babu almanaki, kitabul malakib babu haddathana abu ma'mar in ka karanta babu manaqib saboda annabi ya ce laysa min rajulin idda'a li ghairi abi wa huwa ya'lamuhu illa kafara wa man idda'a qauman laysa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar duk mutane guda biyu mutanen banza ne amma sai kawo shi a kitabul manaqib to al manaqib kuma jam'i ne na manqaba manqaba ita ce daraja to kuma sai kawo hadisin da annabi yayi bayanin yan wuta ne sun yi butulci kafirai ne na ainihin butulci sai ya kawo hadisin a babu saboda haka shi imamul bukari haka yake inda ba ka tsammanin ya kawo hadisi sai ya kawo wajen inda kake tsammanin ya kawo hadisi ba zai kawo hadisin ba domin sai ya sa ka kai amfani da gogolwanka. amma waɗannan hadisai guda biyu hadisu abi huraira da hadisu sa'ad bin abi waqqas wa abi bakra radiyallahu anhum duk imam al-bukhari ya kawo su a inda ake tsammani sai babi na 28 babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babin fadin manzon Allah sibabul muslimi zagin musulmi fusuqun fasikanci ne wa qitaluhu yakan musulmi kufrun kafirci ne abubuwa guda biyu masu muni حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ki kare da rufe daya daga cikin makarantar qur'ani a zamanin manzon Allah kuma wanda manzon Allah ya ce in kana son ka ji alqur'ani danye sharaf to ka saurari karatunsa Allah ta'ala ya masa tsawon kwana ta inda ya karantar da alkur'ani ya karantar da tafsirin alkur'ani har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya karbi ransa radiyallahu anhu abdullahi dan mas'ud Allah ki kare yadda da ki yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace sibabul muslimi fusuqun zagin muslimi fasikanci ne yasa hatsari ne ka zo kana zagin musulmi ko kai waye ko kai malami ne ka zagi musulmi to fasikanci ne saboda musulunci ya haramta zagi saboda haka asabbu ashatmu zagi ko da yake zagi iri daban-daban ne aye in za ka yi zagin ma sai dai ka yi mai zan sauki amma bai kyauta ba ba mutumin kirki ba ne aye amma ɗayan fa misali malam baban gida buga mana misali ko kuma musallaka eh mutum ya ɗauko zagi musamman ma ka zagi musulmi akwai bambanci tsakanin musulmi da mumini amma kai a wajenka musulmi mumini ne mumini ma musulmi ne sai idan aikinsa ya nuna maka cewa mutumin banza ne ba mutumin kirki ba ba a son musulmi ya yawaita yin zagi annabi bai kasance mai alfasha mai yawan yin alfasha ba wajen kalmominsa balle a aikace saboda ka rinka faɗin maganganun da ba su dace ba a kan ɗan'uwanka musulmi to wannan fasikanci ne abin da ake nufi da fasikanci shine fita daga hanyar Allah fasikanci ke ma alfisku fiskani fasikanci kashi biyu ne akwai fasikanci na kafirci akwai fasikanci kuma na kauce maɗa’an Allah kanin wacce fasikanci na kafirci wa amma lazina Fasaku fama wa humun naru duk waɗanda suka yi babban laifi na ainihin kafirce su waɗanda makomansu wuta ne kuma sun shiga ba za su fita ba da amma waɗanda suka saba ma Allah za su shiga wuta a babbaka su gwargwadon laifin da suka aikata sannan daga baya fitar da su saboda haka ko kai malami ne kana zagin mutane ko kai musulmi ne kana zagin musulmi to karshe in dai ba su yafe maka ba sai an babbaka ka wuta sannan daga baya idan za ka shiga aljanna ka shiga aljanna saboda haka ya kiyaye wa qitaluhu kufr kuma ya kan musulmi kafirci ne shine malamai suka ce kafirci shi ma wannan wato hali ne na kafirai kun ba wanda zai yaki musulmi sai wanda yake kafiri saboda haka ka ɗauki halin kafirai ka tsora makanka inda har za ka dan uwanka musulmi to ka ɗauki ɗabi'un kafirai masu yakan musulmi kai ma kana yaƙan musulmi shine wa qitaluhu kufrun kuma rashin imani ne duk wanda ka ganki yana zagi yana zagin musulmi to baya da cikakken imani duk wanda yake yakan musulmi baya da cikakken imani wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da hadisin fi kitabil iman a ainihin wato littafi na imani babu khawfil mu'min babin tsoron mu'mini min an yahbata amaluhu wa huwa la yakur kada aikin sa ya rushe bai sani ba shi mu'mini takatsantsan yake yi wani ma zaka zage shi ba zai rama ba saboda yana tsoron kada ya rusa aikin sa yasa ko a fada ne a ka'ida duk wanda ya takale ka da fada idan ka yi shiru to Allah ta'ala sai taimake ka Allah sai rama maka amma in ka ce bari ka rama to sai Allah ya barka da dabaranka amma ba hana ka rama ba ramawa ba a shari'ance fa ta da alaikum fa atadu alaihi bi misli ma tada alaikum sai dai kuma wala in sabarto la huwa khairul lisabirin saboda ka fasbir wa ma sabruka illa billah in ka yi haƙuri ya fi ka yi haƙurin sai dai haƙurin wani lokaci mutum ba zai iya ba saboda yana da nauyi shi yasa sai manya-manyan bayin Allah su ne suke ɗaukan wannan amma kaga wani ya zage ka kai ma karama to wannan ko rama kenan eh tunda ya fara tsokanan ka sai dai ka yi takasan ɗan a ka'idan zagi duk wanda ya zage mahaifinka to in ka kyale ki ya zagi mahaifinsa ne idan ka rama to ka zagi naka ya zagi nasa duk wanda ya zagi mahaifiyarka saboda haka in karama to ya zagi mahaifiyarsa kai ma ka zagi mahaifiyarka eh, da zan fal'a ne da wani yare duk wanda ya zagi ubanka idan ka zagi ubansa to kowa ya zagi ubansa kenan duk wanda ya zagi uwarka idan ka zagi uwarsa to kowa ya zagi uwarsa kenan ai an fi gane wannan ko Allah ya kyauta eh na'am sai babi na gaba babi na ashirin da tara a cikin wato sahihu muslim babu ma'ana kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babin ma'anan faɗin annabi la tarji'u ba'di kufara kada ku kuskura ku zamo kafirai a bayana yadribu ba'dukum riqaba ba'd sashin ku suna dukan wayoyin saki. sashin ku suna kashe saki. saboda haka daga nan za mu fahimta wato za mu fara ganewa cewa annabi ya ce duk wanda ya ɗauki makami yana kashe ɗan uwansa ko dukansu suna yaƙi a kan duniya to dukansu kafirai ne yawa ma kafirai waɗansu iri waɗansu irin kafirai wani irin kafirci ne حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له في حجة الوداع استنفت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض wannan hadisi na jarir bin abdullah al-bajali radiyallahu yana daga cikin waɗanda suka musulunta daga baya-baya yana da hadisai da yawa masu muhimmanci a babin shari'a daga ciki akwai wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lahu manzo Allah ya ce masa fi hajjatil wada a hajjin bankwana me yasa ake kiran hajjin hajjin bankwana duk da kasancewa shine hajjin annabi na farko a cikin musulunci eh na'am saboda annabi bai sake ba tun da yi wannan aikin hajjin yasa ake ce hajjin bankwana ga akwai wani mai dalili saboda ya ce ku zo an nema na sikakun ya ce ku koyi ayyukan hajjinku daga gare ni la'alli la alƙakun ba da hami haga ya ce ba mamaki ba za mu hadu da ku ba bayan wannan shekara to zuwa na ya fi fitowa zahiri duk inda ya je yana ce ku zo an nema na sikakun ku riƙe aikin hajjinku daga gare ni ku koya shi sa Allah baraka wa ta'ala ya kaddara aikin hajji aikace domin su koya kamar yadda ya azumi a aikace sahabbai sun gani sun koya ya yi sallah a aikace sahabbai sun gani sun koya tun da ran da aka yi mimbari wa annabi da aka yi masa mimbari sai da ya yi musu sallah a kan mimbari zai tsaya a kan mimbari ya yi ruku'a a kan mimbari wajen sujada ba zai yi sujada a kan mimbari ba sai ya sauka kasan mimbarin sannan sai ya yi sujada da ya yi sujada da ya miƙe a raka ta gaba ya sake hawan kan mimbarin ana idan da sallah kafin su masa tambaya sai ba su amsa ya ce na yi haka ne litatan mubi wa lita'allamu salati ya ce domin ku yi koyi da ni kuma ku koyi yadda ake sallah tunda ya ce sallu kamar ra'aitumu ne ku salli lokacin da aka ba da sallah ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a can fauka sab'i samawa sai da mala'ika jibrilu ya sauka sau nawa yana sauka sau goma sau goma yana sauka yana koya masa yadda ake sallah yana gwada masa lokacin sallah yake biya haza umirta saboda haka ya zo a farkon lokaci <clears throat> ya gwada masa yadda lokaci yake da kuma yadda za a yi sallah ya sake zuwa a ɗaya lokacin kamar yadda waɗansu ke faɗa lokacin lalura nan ma ya gwada masa sallah ya ce bi haza umirta da wannan aka maka umarni to kaga annabi yayi sallah aikace sahabbai sun gani sannan kuma yayi azumi a aikace sahabbai sun gani abinda ya kafi tauhidi da abin ya kafi aqida wannan koyaushe annabi yana yi kuma yana karantar da sahabbai sun dauka ga azumin wata ramalana sun dauka ga zakka annabi zai ce musu su bada kaza ga yadda za su fitar da zakka sun dauka to sauran aikin haji ya sa a kekara ta karshe sai Allah ya kaddara manzon Allah zai je aikin haji ya je aikin haji kafin annabi ya je aikin haji sai da ya tura wa bakar bin abi hafa. akwai kekaran da ya ci makka dab aikin haji sai ya bar birnin makka da yake Allah bai kaddara annabi ya aikin haji a wannan shekara ba wani abin mamaki sauran kwanaki kaɗan a shiga abin nan ɗin aikin haji annabi ya fita ya bar wanda ya ba shi rikon makka ya ce jagorance su aikin hajji. shekara ta zagayo ce abubakar bin abi kohafa ka je ka jagorance aikin hajji. shekaran da zai hajjatul wada na ban kwana to shine manzon Allah ya fita wanda ya hadu da mutane da yawa waɗansu ma da yawan su bai san su ba amma da yana ce ku zo an nema na sika kun shi yasa yayi jawabai a wurare daban-daban to lokacin da ya zo yana magana mutane sun haɗu iri daban-daban kuma idan mutane suka yi yawa wani lokaci dole za a rinka jin hayaniya ya sa sai ya sa jarir bin abdullahi albajali ya ce istansitin nasa ya ce ka sa mutane su yi shiru al shi ne ka sa su su yi shiru saboda suna magana lokacin da suka yi shiru ya ce na sa mutane suka yi shiru wato annabi ya saki aiki kuma ya aiwatar da aikin faqala yace sai annabi yace ya fadi wata kalma mai nauyi yace la tarji'u ba'di kuffara yace ya ku al'umma kada ku kuskura ku dawo kafirai a bayana yadribu ba'dukum rikaba ba'd wato ta wajen sakin ku suna fille huyoyin saki ya ce kada ku kuskura ku yi haka mahallin shahid a nan wato alama ce ta kafirce aiki ne na kafirai kuma kaucewa wa hanyar Allah ne ya kasance musulmi yana yakan ɗan uwansa su ɗauki makami suna faɗa akan siyasa akan mace akan dukiya akan duniya wannan hatsari ne babba annabi ya yi gargaɗi akan haka la tarji'u ba, kuffara yadribu ba'dukum alama ce ta rashin imani a yi fada a kan duniya har a kake mutum ko a zubar da jininsa alama ce ta rashin imani a yi fada a kan siyasa har a zubar da jini ko a kashe ɗan uwa musulmi alama ce ta rashin imani a yi fada a kan mace har a zubar da jini ko kuma a kashe ɗan uwa musulmi wannan alama ce ta rashin imani alama ce ta kafirci ina fata an gane wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da hadisin kitabul ilm a babin ilimi kun ga wani abin mamaki sai kawo shi a babin ilimi me yasa ya kawo a babin ilimi babul insati lil ulama saboda annabi ya faɗi ilimi abinda ba sani ba a kuma babin shiru ga malamai saboda ba yadda za a zo masallaci yanzu muna karanta hadisan manzo Allah ya kasance ana ta surutu ko na karan ko fikihu muke karantawa a ce waɗansu a can gefe suna surutu za su yi surutu su fita waje amma ba a ciki ba in ka ga an zo an yi kuskusto saboda maslaha ne ko a ce a yi ba a ji akwai lasurikan da ba a ji ko abu kaza ya faru ya kamata a gyara amma in ba haka ba ai babu yadda za a yi kuskus ko mutum ya ɗauki waya ya amsa kai waye da za ka ɗauki waya ka amsa ba inda ya daukan waya ne ni ma sai in bar waya ta a buɗe ni na fi cancanta in ɗauki waya an amsa to amma na kashe waya tunda na kashe to kai ma ka kashe waya in kuma za ka amsa ka fita da ina amsa tambayoyi in naga ka fita ka amsa waya sai ka zo ka zauna ka ce kana da tambaya zan ce ba zan amsa maka ba ka tambayi wayanka don ba mamaki abinda za ka yi tambayin bayan ka fita na yi bayani ko kuma inda ka dauki bayani na da muhimmanci to da kai ma kake wayanka za ka yi ba za ka dauke ba za amsa waya ba sai dai wani business kake abin nan to in business kake kuma karka zauna kusa da ni na'am babu li'insati fatilil ulama babin yin tsit wa malamai idan suna jawabi to kun ga imamul bukari a babin da ya kawo wannan hadisi kenan ko da yake ya ambace a can a wani bangare ya sake ambaton hadisin da wata ruwaya amma kun ga mahallu shahid kenan shi kuma imam muslim sai ya kawo shi a wannan babi na imani hatsari ne babba musulmi sai ya kasance suna fada a zakaninsu كما النبي يرجع يا فلا إذا التقى المسلمان بصيفهما فالقاتل والمقتول في النار حديث نقبة حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ويلكم أو ويهاكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وأن رواية قمت عبد الله إذا أمرني babban sahabin nan kuma dan babban sahabi Allah ki kare yadda da su Ali Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lalle annabi tabbas kala yace wailakum kaitonku au waihakum kaitonku annabi ya faɗi wannan ne saboda tausayawa yace la tarji'u ba'di kufara kada ku kuskura ku komo ku zamo kafirai a bayana bayan na bar duniya ko bayan na bar ku rika ba ba ba'din sakin ku suna dukan wuyoyin saki da makamai saboda duniya kun ga wannan hadisi ya karfafa wancan hadisi duk ma'anar su guda ɗaya ne wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da hadisin kitabul ada kun ga sai ya fitar da hadisin a babin adabi kun ga tsaye ruwayan kenan can ya kawo kitabul ilim nan kuma sai ya ce kitabul adab babin adabi wato na ladubba a zaman takewa akwai kari wai lakon auwai hakun unzuru ya ce ku saurara alawa babu wannan unzuru la tarji'u ba'adi kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din eh wannan la ya zuru akwai ruwayan da take haka ku saurara kada ku kuskura ku dawo kafirai a bayana ya tsiribu ba a zo kuma rika ba ba a zai sakin ku suna dukan wuyoyin sake a kanajar kari sai kitabil ada wato ababin ladabi saboda haka ladabi ne idan mutum ya dauki makami idan mutum ya dauki makami zai yake ka kai ka kauce duk da kasancewa tsarin shari'a idan kai kana da gaskiya mutum ya ɗauki makami zai yaƙe ka zai kashe ka to kai ba hana ka ka ɗauki makami ba wannan sahabbai suna da fahimtar ka tsaya ya kashe ka saboda me saboda ya koma da laifin ka da nasa duka ya hada kamar yadda ya faru tsakanin kabila da habila amma wasu malamai suka ce kana iya kare kanka kuma garin kare kanka idan ka kashe shi to ka kashe banza saboda babu kisasi saboda albadi'u azzalim duk wanda ya fara daukan makami ya tinkare ka shine azzalimi to Allah bai baki yiko ba kai Allah ya baka yiko sai ka je ka kashe ki to a tsarin shari'ar musulunci ka kashe banza ba abin zai faru kuma an je lahira ma ba abin zai faru to kaga akwai ko dai kai hakuri ko kuma ka kare kanka to amma ana maganar mutanen da za su zo suna ta kakkashe junansu saboda duniya don wannan ya fi muni masu fada a kan siyasa ya sa muka buga misali da wannan wannan ya fi muni da masu fada a kan wata bazaura eh, wannan ma yana da muni ko masu fada a kan dukiya ya sa ya kawo a kitabul ada wato babin ladubba wato littafin ladubba babu ma ja'a fi kaulin rajuli waila babin da ya zo dangane da mutum ya ce waila kaitonka to ka saurari magana don zai faɗa maka magana mai muhimmanci zai maka bayanin mahalaka ce inda za ka halaka don ka kauce kamar yadda manzon Allah ya yi wannan bayani sai babu bayani kufuri man kala na bin nau'i babin bayani ko irin kafircin mutumin da zai ce an yi ruwa saboda wata kaza shine darasinmu na gaban insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh